a ah, yalla bai me yake faruwa haka na saba ganin ka da kaya kana zuwa da su kana da ya me ya faru dalili ne ai ka san dalili ne yake sa mutum ya cire kaya ya sa su a cikin leda ya ta yawo da su to ni ma irin hikiman nan. me ya faru to ka gaya mun ma Ah, in <laughs> ba hakan ne ba sai a kama mai kamawa kamawa me yake faruwa a ah, ba ba abin da ya dami ka bane ya kai saboda kaza saboda kaza saboda kaza Haka kimi kawai zai shiki kamo gibi kamo shi kamo shi kamo shi kamo shi. Na! Aisha, Allahu Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Menene? Yana cikin ba. Da sai aikin ta kai na za a fara. Sai aikin ma ta kai a aikin ma ta san ma ta ina suka shigo yanzu muka muka ni ne yaya ni ne ne haka yaya karka karka hau mun gurin nan kada ka hau mun gurin nan eh, na dai hau sai ne ki ka na hau sai ne ki zan in na dai hau sai ne ki eh ah masha nan masha nan

kuma shi ne kake ta wannan rashin hankalin na sani ba irin na gargajiya ba na gargajiya <laughs> shi ne fa shi ne kawo ka ce haka gogo na wai kadda shi ne dan naki da ke ga mun dan sanda shi ne mala shi ne eh? an taɓa dan sanda ba salo ne wannan ni na sai da shi wannan su ne jiya dare da shigo na na yi makuwa ai na gamu da su suna aiki ba sani ba sabo kenan kai da na sako eh, Ah kamar ni kawai kamar ni kawai kamar ni kamar ni bari Ah mun mutum a inda ka ganshi mun mutum a inda ka ganshi ba shi ba shi kawai ba shi ah, to yanzu ba za ka san ko Ah san ko miki mai kaji dan uwanka ne me zan tsina na miki wani ai eh, ba Ah, ah, ah ban ni ni kamar ni kamar ni kawai wani mutum inda ka ganshi eh, inda ka ganshi kamar inda ka ganshi kawai kamar inda ka ganshi inda ka ganshi Wani gaya miki ana taɓa ma'aikaci. Kai! Girma ba za a ƙara maka fa. Kuma kin gaji kan. Me na ne ba nan hadda hadda matsayi a aikin. Shi ne a Ai, na gane shi. Ai, na gane shi. Jiya da dare na shigo. Eh. sai na makwa da na biyo ta wani layi har da shi na gani shi da abokansa suna aiki eh. na shaida shi kai wannan yaro eh. abin da zai sa ki gaban yi mai rigur da shi ba wallahi ba za ba a inda ka a inda ka aka bari a sama hannu ah! Allah dan sama ah! bako bako ka daina yin haka dan Allah bako to haka fa dake fama da shi ni yanzu da Allah ya kawo min na gode wa Allah a ah, ni dai yanzu ya zan in shirya mu fita to tallan magani ai kara abin da ya kamu kara eh. mu shiga mu fare to to shikenan to To ba komai amma in ka dawo eh, akwai magana. To ba komai. Eh. Ni zan shirya in fita abin da ya kai eh. kani. <laughs> <laughs> Ai tun jawa nake gaya ke cewa akwai abin da ya kani. Ni ma aiki rana zan. Aiki rana. Mm, mm, zan je na tuwo wani ya yi wa kanshi wanda ya san basir cikinsa yana motsi ko kuma ka rika hutu a cikin sirkai ko cikin abokai ba tare da ka shirya ba to ga magani mai magani ne na ya tattaki tun daga maiduguri garin garin da ake karanta qur'ani mai girma birnin ilimi na zo wannan gari domin in taimaki jama'a ina wanda yake fama da basir cikinsa yana ya, yana yamutsa masa kamar mutanen sun sa abin ko kuma ka ji babu shiri kana cikin sarkai ko abokai kana kana kana hutawa ina wanda sanyi ya dama sanyi wanda yake kashe dukkanin wani bangare na jiki to ga magani a yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karɓi maganin nan a jarraba idan muka bar wannan waje to ba fa lalle ne kuma mu sake dawowa ba akwai maganin sanyi barka da yamma ba gajiya wani magani ah, akwai maganin sanyi ne eh akwai maganin sanyi yawwa bari a miƙa maka kaga wannan magani wannan saiwa saiwa ce ta tsakiyar kan dutse ka yi ƙoƙari wannan saiwa ka nemi irin roban nan da ake sai da ruwa a ciki babbar ka sa wannan saiwa ka zuba mata ruwa idan ta kwana ka mai da wannan ruwa ruwan shanka albarkar annabi za ka rubu da sanyi kai da sanyi sai dai sanyin asuba kai da sanyi sai dai sanyi a buta yawwa a Bauchi dubu ɗaya da ɗari biyar ake bani akan wannan magani amma wannan gari na Kano garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wata na Maulidi sai abin da Allah ya bayar da abin sadaka da ka bayar zamu karba wanda ka san ne Allah ya musa albarka Allah ya musu albarka za mu yi gaba akwai wanda sanyi yake damunsa akwai wanda yake kuma maganin mun an sha ba fa a gudawa maganin mu idan aka sha ba a shiga cikin wani yanayi mutum ya rika cewa ina ma na karɓi lambar wayar wannan mai maganin magani ne zaka sha shi ba ɗaci ba bauri ba amami ba iskanci a ciki Allah ba mu sa'a Allah ba mu sa'a yawwa Allah ya kawo mu mai magani ne tattaki na yi na wannan gari domin in ba da tawo gudunmuwa ina wanda basir ya dama ina wanda basir ya sa cikinsa yake ƙara ka ji cikinka yana ƙara kamar tsohon rayis ina wanda za ka ji cikinka idan ya yamutse yana sa ka gudawa to wannan magani namu idan Allah ya sa aka jarabta shi magani ne wanda ba a gudawa magani ne wanda ba zai hana ka zaman kasuwa ba a jarraba wannan magani na basir basir koda yana tsuro kai basir koda yana zazzagowa kaga ya zazzago kamar kwan fitila to in Allah ya da wannan magani ana shan shi aka yi amfani da shi albarkan manzan Allah za a samu sauki ina wanda sanyi ya dama kar ka ji kunyar karɓar magani na idan na tafi ba lalle ne in ƙara dawowa ba duk wanda ya san yana da matsala ta magani to ga magani an zo da shi kuma cikin sauki idan na je wani garin da tsada na ce sai da wannan magani amma a wannan gari abin sadaka kawai komai kankantarsa za a ɗauka a bayar sanyi kowane irin sanyi ne idan sanyi ya shekara 170 a jikinka in Allah su da yau zan baka magani zai fita basir ko kowane irin basir ne ina basir ka san akwai basir din da idan ya in ya matsa maka to za a ga yana daddara maka kafa kafin kafa ka yana yayyagewa a ɗauka faso ne basir ne to muna da maganin sa, ina wanda za a gan an mai aski tsakiyar kansa gashi baya fitowa da wuri da ka ji haka za a gashi ya fita sanyi ne yake damun mutum ga maganin sanyi mun zo da shi cikin kuɗi kankani kar ka kalli abin da zaka bayar ka yi imani da Allah ka yi imani da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yara idan iyayen kuma sai muku magani ba ku sai magani ku sha magani yawwa zaman duniyar nan sai da magani zaman duniya yawa maganin basir to bayan maganin basir zan hada maka da wani magani na lura ɗan kano mai na damun ka yawwa kaga wannan shi za ka jika maganin sanyi ne kaga wannan da ɗan kano ma da sauran nan na wannan zamanin baƙiƙirin da shi da roɗin-roɗin fari a jikinsa to wannan maganin wannan sauran ne musamman kai da naga kana amfani da roba ko da rana za ta take wani abu zai faru da roba za ta narkewa in Allah ya sa da babu abin da ta baka Allah ba shayi ake sha ko a koko wa shi maganin ana ana sha a shayi maganin maganin sanyi kenan ana sha a ruwa zalla maganin sanyi kenan amma idan maganin basir ne to ka nemi kunu ko ko ko ka san ko ko ko to a sha da shi aka ce tuka ake kuma wani sa'in Ban Allah ko ko ka kai ne ya ina maka bayani kana ta mun tuma tuma ne. Ai damu na yake hisa. A to dan yana damun ka ka sha magani na gaya ma wannan magani da na baka magani ɗari ba ɗaya ke yake wannan magani. saboda kaza baya hana a yanka ta haka to ho na gano mai kwan kaza baya hana a yanka ta na gano fuka-fukin kaza baya hana a yanka ta tun yadda ka <laughs> Hey! matutukun tum tum tum tum kur hai jump jump jump jump pun tum tum patakaraga jumpa shu shu shu madara da dum dum dum dum hayya hayya hayya sha bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum jam hol ya bom bom bom bom bom bom bom hatta karaga jam Badanga. Bush! No, good, good, good, good. Dunguya, ah, ha ha ha ha ha ha. <laughs> ba ma son mu ƙara ganinsa a cikin gidan nan. Ba ma son mu ƙara ganinsa a cikin gidan nan ba ma san jami'an tsaro a cikin gidan nan. Idan muka sake ganin jami'an tsaro a cikin gidan nan. <laughs> Matsatsaku zai tsokale musu idanuwansu. Da ainihin alluran gidan dujjal. <laughs> Hey! bam bam bam bam bam jump jump jump jump jump jump ha ha ha ha bau bau bau bau bau mun gama aikinmu za mu ainihin wucewa <laughs> akwai aljani a cikin gidan nan na ba shi saƙo zai zauna a ainihin ƙofar gidanka da abin da kake so zai kashi. Da abin da kake so zai kashi. magani zai zauna a gidan a waje zai zauna amma yana tare da kai duk abin da kake so zai maka shi aiki ya gama zan ɗauki abin ɗana ƙara Jam jam jam jam kuru duddugu ha ha ha ah! masu shi ka ta wuce ya kamata ka sami su na waɗannan kuɗin da ke wurin ki. To ai kuɗin nan da ka bani da su aka sai kayan aljihu. Na nan wuri na ba yawa. Kawai ka kawo su za su yi amfani za ka iya maneji da su. To to na gode. Na mata godiya. Bara mu kana. Na gode miki. Ki kai wannan hanya ai ba karami ba ne. Eh ba sai ta sake dawowa ba. Shi ko jini ya zama shi waje. shiga gidan akwai bayani bijimi ba zai ki huda ba mm, shi dan halakko mai kai mai ba za ya manta ba hali na khairi ko aka sa in ku kai duba ku shuka kairi in ya fito ku je ku yi gaba na ba ku satara amsa da hankali ku lura mm, saboda kaza aka ce baya hana a yanka ta wa nake magana ah. <laughs> a ala sabbare mazaje mazaje monsa ala tunfaya ala ba ba ala tunfaya monsa monsa eh, ga dawa ta yi nama ne ta yi nama amma sai dai bayawa amma fa gaskiya sai dai ku ringa an karewa saboda abokan gaba <laughs> to ai mu yanzu ai mu muke wasa ba baka ga mu yadda muka yi shigan yan makaranta ba duk wanda zai zo cewa zai dauka yan makaranta ne ba a san cewa mu ga ba ne wallahi tallahi kai wannan fada kake ganin sa fa so nake idan na same shi a jikin lungu kawai in sara mai sara Allah wannan lakulakun tarkon alkali ya ke da shi sasani da rana kenan darari yamma ke yamma haka ne ma an kara aboki na ah. dawa dai dawa dai dawa dai dawa dai sun cika ya naga kana juye juye ne a sai da ganin hanya <laughs> me kyan ce ko wallahi yan libiya ce da Allah a ethiopia ce tofa masa yawo ko ba ethiopia ba ethiopia eh, ethiopia ce aha ba Na yi kaɗan? Da shi na ƙara ma. Akwai kaɗan uzuri wallahi. Ba wani uzuri. Ka san akwai wani hanzari ba gudu ba. Eh. Duk ran da aiki ya kawo mu ta area ku ba ma zuwa kai tsaye. Na farko sai na maka test, na biyu sai na maka waya, na uku kuma na yi ta ma flashin saboda kasancewa muna kan hanya. Yanzu me kake so Ina ganin za ka ba da kuɗin kati. Za ka ba mu na ganin hanya. Gashi. amma yalla bai ku da kuke samun wannan abu a banza kuma a hannun banzaye ba to mu dai ba haka muka ce ba gaskiya mu dai yanzu mu zo mu kara gaba kaga yadda muka biyo ta nan to dole mu canja hanya mu ma ba saje za mu yi ta nan za mu eh. mu kara gaba mai ba sajan ma da ya tsinci kansa Allah tun baya Allah tun baya Allah tun ƙarya ne Allah tun baya kai da sauran tayi Allah tun baya Allah tun baya bai na ce ma akwai sauran lokaci yaro bai san wuta ba sai ya taka shi ma mai masajan gunmu yake zuwa ya ɗan kwas mu muke gaya masa komai Allah baka yawan rai sa a ah, yaran nan da suke sai da kayan mayan nan sun fatan da sabo dan yanzu ma kayan makaranta suke sawa amma fa 'yan hannunsa sun san da suwa suke ma'amala eh na gode ya musu ta mikiya ta mikiya eh ba ni ne ba lafiya ba kuma ba lallai iya abin mutum goma ne kaɗai Sazai a karba a hannun siyan muku bin kwato kaya na. mu je mana. ba kwani kuma. Eh, ko me kai? Mu je. Wanke ne gashi nan. Dan sa. Wallahi gashi nan. Baba ba kan labarin cewa nan wajen kan titi ne kuma hanyar wucewa matan aure komai zai iya faruwa iya gane maka jikinka ka taba al'ada hausawa ka kuma taba mutuncin hausa ka taba daraja da kima ta dan bahaushe? Ai hakuri. Gaskiya ne yalla bai. Mm, to ya hakuri. To a magana hakuri fa babu ita. Ba wai hakuri za a yi ba. Ina ganin da azuman mana da mutunci mu Hausawa bara mu dauki mataki akan al'amarin. Kware yasa. Baka san an hana fitsari a nan ba? za ban gani a rubuce ba. Yanzu na sa kuma yanzu za ta fara aiki kuma yanzu akan ka. aka ce a saka a mota to amma wannan al'amari mu nan hausawa ne yan uwanku mun san daraja ku mun san kima ku amma fa dan na cewa ya saka a mota a ba za a yi haka ba dan uwa a na zuwa ba mu na mai mota kamana gashi mana gashi na mai dankalin sayan hausa hanyar sayan dankali tana da yawa jika jika kar ka wego kar ka wego kar ka wego kar ka wego kar ka wego wai dankali zai saya kuma a hakan ba na hausa ba mota haka to daga no mai kwanka a ni hoyo in bai da zan na abba wanda fuka fukin kasa ga yanka jawo fati a wa zahid mu je kai nai mu je ake ciki kuɗina na zo karba ya ishe ni wannan je ka dawo kawai ki ciro min kuɗi ki irga ki ga ki bani na ƙara gaba dan Allah dan annabi ki hakuri, ji aka kawo wasu kaya nan na bada kuɗin na amma ki haƙuri zan baki hakuri. ai ban gan shi ba ban san shi ba ban san unguwar da take ba kawai malama ki irgo mun dukiya ta ki bani in tafi dan baki isa ba wallahi ni fina fina rai kika yi da zaki dauki kuɗi ni ban da zuciyar da zan je in yi siyayya in gyara kaina sai ke to wallahi tallahi biki isa ba ki je ki irga kuɗi na ki bani su in kama hanya ta in tafi ba zai yiwu ba wallahi na na gaji da gafara sa ban ban ga kaho ba ke kin isa me da kaina bokanyar ƙarya in zuba wa da kaina mutunci ki zo ki ce zaki rike kuɗi ba za ki bani kuɗi na ba kin ga ba fafi na rashin kunya da rashin mutunci kika iya ba ba zai ki zo har cikin gida na ki min rashin mutunci haka kika ce ba za a bayar ba za ki ga ba za a bayar ba na rantsi da Allah ba ki isa ba kuma za ki ga abin da zai biyo kamar ya ba abin da zai biyo baya kuɗi kuma an hana za ki ai ki zo kawai gidan mutane ki tada musu hankali ƙarfi ya cinye ba za a bada ba alhajin ma bai isa baranta na ke ki zo kawai ki tada mutane hankali kaka kenan tankaɗe ake yi yau an yi daren girki kenan kai wai kai ba za ka shigo gida kai sallama ba sai dai ka yi fito irin taka tarbiyyar kenan daɗin duniyar fa an duniya an taiwa mutum daɗi sai ya ɗauki kashi ma a matsayin abinci duniya taimaka daɗi Ca aka yi maka idan duniya ta yi maka daɗi ba gode wa Allah kake ba sai aka ce ka yi fito? Don Allah don annabi, don Allah don annabi, don Allah ka rage wannan shaƙiyancin naka saboda wallahi kaga an fara yi da ni a garin nan. In na wuce sai a rinka nuna ni da baki. yanzu an daina nuna ni da baki ina wucewa ake cewa da ni wai ga kakar mm, mm, mm, sabo da kaza me haka kaka ina da magana rayuwar duniya dai yana hankali ce kuma in kika dakata mutane ko ruwa ba za ki sha a garin nan ba kuma al'amarin jama'an nan yanzu ya dagule rashawa fa ta auri mutanen garin nan samun irin mu irin mu kamar mutum goma sha biyar ko da a gwamnatin wannan ƙasa ne zai gyara al'amura da dama saboda haka ki ƙara haƙuri ki daɗa ɗaure wa zuciyarki kar kuma ki ɗauki abin da zafi ina ganin tunda na ɗaure ki a ƙasar nan ba wanda ba zan iya ɗaurewa ba sai dai in ban shigo aikata ba kuma dole shiga taitayinsa wannan ba sabo ba ne a ɗakin ki saboda yara. Bago! Rama. Kai, ni kanwar uwarka ce ka dauko takalmi ka je homin in kai daki na in ajiye wannan tsumman takalmin zan kai daki na in ajiye. Yi! Bako! Saboda a area mu nan ne inda aka fi samun masu shan miyagun ƙwayoyi da saida. Muna nan, area ta, eriyar mu, a ce nan ne aka fi samun ɓata gari. Inda aka fi yin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da shaye-shayen tabar wiwi. a ce a area ta kun ga wannan it is a great challenge aikin dan sanda is a sacrifice cewa kun yi alkawari za ku ba da rayuwarku domin kare rayukan mutanen ƙasarku da dukiyoyinsu. Yes, Haka muke duk baki ɗaya. Yes, Sauraka dole ne mu tashi tsaye. Mu je mu yaƙi waɗannan ɓata gari, mu kamo su, mu gurfanar da su gaban hukuma. ku ne 'yan sanda mu ne 'yan sanda ba kwa so a yi alfahari da mu a cikin wannan jihar a ce mu ne muka fi yin aiki na tsaftace al'umma ko gani ko saboda haka do Allah mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu kawo ƙarshen zaman ɓata gari a wannan area mu don mu ma a yi alfahari da mu ko ba kwa so a yi alfahari da ku dasa wannan to wannan shi ne magana kuma a nan nake so mu tsaya saboda haka kowa ya zage dantse ya ba da gudunmuwarsa wajen kawo ƙarshen wannan al'amari na gode wannan shi ne ƙarshen magana ta nan Thank you. Dalla kuwa da shiru. Ni ji na nake a off. A off nake ji na. Kai dama ya abin da aka aka gari ba shi kake yi. Amma ni ba ba na gane komai ba ko a makaranta. Kai da ya yi karatu aka turo ka amma ba karatun kake ba. Wallah ba na gane oh? komai. Wannan ake taron fito bayan kilas Allah mu basar. Ba kai da kake waladun mani da nake rijulun ban yi wannan abubuwa. Ya alifin ma Saka da rica. Kai kai kakka mara shin kunya fa tunda ba mu bindiga kaga wannan ana kiran wannan kafar kafa bindiga kya kuma kuma da mata ba ku na mutunci dukan ku har kai har kai me yanayin to nan asiri kunya ka gan shi a ce shaye shaye shi za ku mai sana'ar ku ga ba muna biyar ton ba kai ni za ka yi ƙarya na wasu kalaman masu masu yanayin tonon asiri ku za um, mm. sa mota kar ku saurari da zai faɗa muku an gaba sa ba da gaskiya um sa mota saurari kalaman ka da gaskiya shaye shaye ba su da gaskiya mu da mai zan sa sha ka dan ce ah! kai kai ku saurare kai ka kai magana kai ku saurare shi ah! Ah! na fiye da sha ka dan ce musar amsa da hankali ku salo alo shugaba eh, da kuje da girman kujeran ka honorable eh to eh magana eh yawa eh cikin kuɗin da aka ce a ƙara to shine ina da wasu matsaloli a gida eh haka ne mana haba honorable a sa na a jiki to madalla shi na a zan kawo cikin kuɗi zan bayar to zan kawo a in Allah zan kawo don Allah sa na ta da madalla to na gode na gode madalla Alhaji. Alaikum assalam. Na gajiya. Kina lafiya? Lafiya kalau. To madalla. Eh. Alhaji naga kamar baka gane ni ba ko? Ya ba sosai ba. Ka san ku <laughs> yan siyasa. Kun zo da yawa mukan dan abin nan amma ni ban gane ki sosai ba. Ni ce wacce nake zuwa gidanka a matsayin bokan niyan. To to to to to. Eh. Ba boka bace ni. Hada baki muka yi da matarka Atika. a zuwan ni boka ce mu zo na yi magana akan wannan 'yan sandan nan jami'an tsaro da ake bincike a gidanka to babu wani magana jami'an tsaro wannan jami'an tsaron da ka gani a gidanka to saurayinta ne wanda ka kasa shi wanda da ya neme ta kafin ka aure ta saurayinta ne shine yake zuwa cikin gidanka suke lalata kaga ana maka duka bibbi kenan kuma shi yake ingiza ta ta karbi kudade a hannunka ta zo ta bashi ya je biya bukatunsa to haɗa baki maka yi ni ba boka ba ce kan in je in mutu da zunubi shine na ce ni kuma yau sai na gaya maka duk abin da yake faruwa abin da ya tafasa ya ƙone. Sabo da kaza, sabo da kaza, sabo da kaza. Atika! Atika! Sako! Sako! Sako! Lafiya Batun lahiya ba naki bane, batun lahiya ba shi. Ke macuciya ce, azzaluma ce, munafaka. Ya aka yi kan gado na dan sanda. Eh na kasashe. Na kasashe kika kawo mana akan a gidana. Allah wadaran wannan abin da kika yi mani. Kin cuce ne ke kin ji daɗi. Kika ɗauko mana boka na ƙarya. Ta sa mana hayaƙin tafarnuwa a hanci yau bari gaya maki duk abin da ke ganin kin kin take kin yi a daidaito a banza kika yi shi ki je na sake ki ai da ba ni wannan ranar nake jira an gaya maka sanka nake ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba saboda na riga na tattara duk abin da nake so in tattara na yi gaba da su to ina riba a gare shi in tambayi kina yari a kankanuwa sunan ki ba zawara. ko ina kika shiga sunan ki bazawara ko an kai ki aka ce za a aura sai a ce ai bazawara ce eh kuma abin da ke cikin ki wata ɗaya ne sai kin yi wata takwas zuwa tara kin haifa sannan kuma ki yaye sannan ki aure yar mm to mm, to to ai in ga maka baban shi zan barar da shi zan sai ko za a ci wuya dole ki hanya ki tafi da zaki ko banza kai ma ka wahala ai eh na wa ki bazawara da za ki koma daki na ce na sake ki kuma kika koma daki ki dawo fito a yanka wani irin tunani ne da ke kuma wace irin kwakwalwa gare da za ki je ki kaso auren ki saboda ni ko an gaya miki da gatari aka sha ni ko kuma karan hauka ne ya cije ni haba ku. Don Allah kakkan mun haka. Ka manta irin soyayya da muka yi da kai? Da muka yi soyayya da ke mun kai su Romeo da Juliet. Hmm? Don Allah kakkan mun haka. Titanic ma a ruwa suka tsari. Da kika je kika kaso aurenki ni dan mahaukatan ina ne. Warin gaya muku. Kika ƙara kira na ko kika ƙara gani na a hanya kika mun magana ko kika ƙara nuna kin sani. san da kaza baya hana yanka zan iya miki sharrin da har duniya ta tashi za a daina ganin bakin yan gidan ku ba ki je ki sake tunani ni ma za ki koma gidan mu ki kawai ki koma Yana Suna na ɓarin mota. Eh? Ɓarin mota. mota? Suna ka kenan? Ni ne mai sai da ƙwayoyi da suyi a can makwara. A cikin jami'an tsaron ku akwai na ana ce mishi inspector bako. Idan kuka je kuka yi sumame kuka kamo ka to sai ya kira mu awa sai mu zo gidan shi. sai siyar mara mu kuma sai mu yi shi ne na zo domin in je da maka ya kamata a kawo shi domin aukuta shi almuta kana nufin Inspekta bako duk lokacin da jami'anmu suka fita aiki aka samu kaya kwayoyi da wiwi shi sai ya kira ku ku zo ku saya a waya? Kwayo kuwa shi ne. Ina yake kiran ku kuje ku saya? A gida yake kiran mu zo mu karɓa. A gidansa? Kai yake kira? Ni ne To, ka sa abin da ke so da kai? A'a. Marin mota. Ina so kai min wani alkawari guda ɗaya. Duk maganar da za mu yi ya zama ni da kai ne kawai. Bana na so wani ya ji ka iya bakinka. Yeah, Babu wanda zai zo na makarar baki da raka. To zan baka lambar waya. Idan jami'anmu suka fita suka yi aiki, idan ya kirawo ka, to sai ka buga min wannan lambar waya. Ka ce ya kirawo ka. to za mu je gidansa ne ko to za mu je za ka ga abin da za a yi kuma kar ka ji tsoro saboda kai ina so zan riƙa yin aiki da kai amma ba na so wani ya san tsakanina da kai ka iya bakin ka abin da zai abin da nake so da kai yara bai hadisul manzon Allah ya ce fara kurkar aure su ita kar ba za ka iya faɗa da kai ba to kai shiru gaskiya ne wannan kai shi ne wannan hadisi ne sahihi am barin mota abin da nake so da kai in Allah ya yarda kai din ma zaka canza daga wannan layin da kake zaka dawo ka zama mutum mai kirki amma da Allah amana ka gaba ke ka kai shi na gode da rabai da zaka lau kai yana bai da alfura guda ɗaya Ko wani yaro na da aka kama shi to shi ne nake bukata a sake shi bari mota ka san ni ba ni da hurumin da zan tsare mutum ya wuce awa 24 a wurina na yi bincike na na gama na tura kotu alkali ya karanta masa kes din nan ya tura shi gidan kurkuku yanzu yana zaman jiran shari'a ne ka gane amma abin da nake so da kai ka yi hakuri kamar yadda na gaya ma za mu ci gaba da aiki tare da kai ka gane ba ni wayar ka sai in baka dan fata ga wayar ka God bless you. God bless you. lafiya lafiya kalau madalla na bako bako respecta bako to na ji na gane ai na je za su yi tamai na shi aka kai ne babban na shigurinka eh, lafiya dai ko shage na bakon yanzu yau yana yana off gobe zai zo aiki ta mani banna ya mani banna gidana iyalina sun haɗa baki ni dan siyasa ne ba ƙarami ba kai babu abin da ba ya gidana ba na kaɗe kaɗe da shauransu ba abin da bai ba saboda na yadda da shi to kuɗi dai babu duk wasu abubuwa da ka sani ya ya neme na ka sani Allah ya tona asirin shi shi yasa na zo wurinka don ma an ce kana cikin da shi yasa na shigo da ba zan shigo ba ba zai isa da ni ba wallahi shi kansa ne da na same shi rugurguza shi zan yi a'a ai na ji amma abin da za a yi gobe ka zo da safe takwas ta yi maka nan na safe ka gane idan Allah Ubangiji ya kawo ka shi kuma ya shigo to ga ka gashi to sai in ji duk abin da ya faru sannan ni kuma sai in shiga maganar eh, yanzu da faɗa maka na faɗa maka ƙarya ko na ce gani ga ka gashi sai ka maimaita a gabansa ya ƙarya ne za ba ya kure ba shi din banza shage na gaya maka ko ku yi wani abu ko kuma ni in wani na ce Ha? ina Ha? ina ne me yasa mutane ke sa kansa cikin rikici Allah ya rufa maka asiri amma kai baka gode wa Allah ba ka ɗauko wannan fitina ka jawo wannan rigima kana ma'aikacin tsaro amana ce fa wannan ai na gaya maka gaskiya oga abin da ka mana rannan ku gaskiya an muka boye ma ba ma adalci ba saboda gaskiya ba ka kyauta mana ba abin da fa nake so ka gane ni nan shiga ta wannan aikin ban isan ce ba zan fita patrol ba amma fa ka gane dole na yi salo yadda ba za a gane cewa akwai hannuna a cikin sha'aninku. ba shi kuma baushe kullum da shi nake kwana da shi nake tashi na tunanin yadda zan yi in zama ai dole abin nan ya dame ni saboda yaron nan maraya ne ni ne uwarsa kuma ni ne ubansa ta yaya ba zan shiga damuwa ba ya haƙuri komai zai wuce yanzu shi. gaskiya ba zan biya ni kuɗi ba ni kuɗi bari in buɗe in gani saboda ka sai yanzu komai ya canja duba amma ka yi abin da kula ka yi shi cikin kula gaskiya dai wayan nan very fine yawa yalla ba we are welcome we are welcome <laughs> yalla bai gashi sai zuwa ku kai eh, eh yalla bai gashi kwarai zuwa ku kai to ka sana mun akan me wannan oda ne daga DPO DPO ya ce kaka Shi ya haka. Yana tafiya da shi za ku yi ba. Fes ba abin da ya ma zafi. Kawai kyale mu. Ah, barin mota da ma haka baki za a yi da kai a zo a tafi da ni. Mu abin da kuma na kawai. A gaba ka zo aka ram da mu ƙarya wa na yana bai kusurum kai je ka mun sarbe ka. Je ka je ka samu. Ba sai ba sabo. Na yi aiki a kaina. ba ka wuce ba ka wuce wuce je ka je ka je ka kai za hana baki a nan kai hana baki Allah ya sai ka je gidan yari yau sau ɗaya dai bari mu faɗi sunan ka dan kasancewa ba sani ba sabo sajan bala mu ne na ai ba sani ba sabon tun da yanzu gashi mun riske ka da kayan laifi gashi a hannun mu hannunmu damarin kai abin da kake yi kenan da muna eh. jifa muna jifa a kunnen mu mu tafi kai waye dai kai wannan ba ba ba mun aiki bane ba mu mu wannan ko da yayi daga mu je mu je tsawa a wuce mana tura na zaka yi ne ko mota ce ne wanda gawa mashin daga DPO ne mu je mu je sauri ban kusan ya kafar tanka bane eh ah, ai ai DPO a ɗaya zai mana wasa mu je mu ba ba eh wannan ai ba ba ba daidai bane ba rashin mutunci ne kuma so nawa na gaya maka wannan magana eh ko ban faɗa maka ba kar ka yi amfani da kakinka ka yi rashin mutunci ba daidai bane ba hmm. saboda haka abin da kai kanka kai mawa ni ba ni kai mawa ba kuma na sha gaya maka cewa duk abin da kake yi ka riƙa tafiya kana wagen baya wannan shine aiki kuma duk abin da ake yi fa kar ka ɗauka cewa wai ba a kallo a'a ana kallon duk abin da kake yi wannan shine aikin shine mutuncin an amince maka amma kuma kai ka ci amana mutane ban ji daɗin abin da kai ba ofisa hmm? sir ka tafi da shi you charging profile me mutuncin me mutuncin aikin dan sanda me ga mu so kai magana ma me magana taka kai daɗe ba irin ƙoƙari da gudunmuwa da ban bayar ba ta in kare maka kimanka da darajarka a wannan waje da kuma martabarka ni ma ina ga idan asiri na yana ƙoƙarin tonuwa in ka shiga tsakiya tsakani ka shiga tsakiya ka rufa mini Allah zai baka lada hmm, amoru duna so san ta yi min ma a nan wurin ka buɗi baki ka ce da ni a gaban jama'a ka gaya wa kowa cewa ka shiga wannan aikin ba sani ba sabo yau kuma ka ga ga abin da ya biyo baya ni kake so kenan ni in kare wannan magana da nai ba zai yiwu ba Put out! cire masa hula wuce da shi da kaza sabo da kaza sabo da kaza sabo da kaza duk mutumin da ya rinsa ido ya yi abin da ransa ke so yana bude ido sai ya ga abin da ransa ya so dan sanda aikin wasa ne aiki ne na mutunci aiki ne na jarumtaka aiki ne na rikon amana duka tattara waɗannan ka ci ka ce kuma ni ruwa ma asiri akan me an amince muku kun zo kun yaudari kanku da kanku kun yaudari jama'a an ba ku amana kun ci kun yi amfani da uniform ɗinku kun shuka rashin mutunci irin yadda kuke so to me zan maka eh me zan maka wannan ba abin kunya bane ba aikin dan sanda aiki ne na mutunci aiki ne mai alfarma na martaba amma duk yawon da ta suka ci amana aiki to me zan maka ba abin zan iya yi maka akwai bayani bijimi ba zai ki huda ba mm, shi dan kai mai baza ya manta ba hali na khairi ko aka akasin in ku kai ba, ku shuka kairi in ya fito ku je ku yi ba na ba ku satara amsa da hankali ku salo kaza aka ce baya hana a yanka ta komai nisan gari wani na gaban sakimanta ku gyara halin ku zalunci ku daina yi kwata aikin ku mai kyau ne kar ku sa a zo a goranta